بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته tattaunawa ma kan abin da ya shafi sallah yana daga cikin abubuwan da in ka duba mutane waɗanda suka samu nasara a rayuwansu suka ci gaba a rayuwansu suka zama abin kwatance a rayuwansu in ka dube su gaba ɗayansu na garinku da na ƙasanku da na duk duniya za ka ga suna da wata sifa wadda suka yi tarayya a kai wadda wannan sifan ita ta sanya su suka yi nasara a rayuwansu ba shi ne takarda ba ba ƙwaƙwalwa mai ƙarfi ba ba ba ba duk waɗannan abubuwan da kake tunani ko kike tunani ba su ba ne babban sifan da in ka duba za ka samu duk wanda ya yi nasara a rayuwansa yana tare da ita yana ɗauke da ita ita ce danna zuciya mutum ya zama na cewa wannan sifa kar mutum ya ɗauke ta sifa ce ƙarama a wadda ake wasa da ita sifa ce mai girman gaske wadda duk wanda ya mallaki wannan sifa ɗin to zai ya mallaki casa'in da tara ko ma ɗari bisa ɗari na nasarar rayuwansa kawai sai dai nemi taimakon Allah a kai. wannan sifan kuwa na riƙe zuciya da danna zuciya akan abu misali akan haka za ka ga cewa in ka ɗauki mai tuƙa keke yayin da ka kalli mai tuƙa keke za ka ga wani lokaci mai tuƙa keke za ka ga yana tuƙawa da ƙarfi kana ganinsa kasan cewa yana shan wahala wurin juyawa ɗin amma kuma yayin da ya danna zuciyansa ya daure ya dage ya ci gaba da tafiya a haka to za ka ga an kai wani mataki da wannan juya keken ya daina bashi wahala ta yadda za ka ga watan wata rana sai ka ga yana tafiya akan keken yana jujjuya kafafunsa kamar ma ba taka komai yake yi ba kaman tukin keken ba wahala waɗannan wanda suke koyon keke da wanda suka iya keke za su fahimci wannan lissafin da kyau saboda zaka ga mutum yayin da yake koyon tukin keke zaka ga yana takawa da ƙarfi har ya zama na cewa yanzu an kai matakin da ya saba amma da lokacin da ya fara tuka keken nan ya ɗan yi tafiya zai ji kafafunsa sun gaji saboda takawa da ƙarfi da yake yi amma inda zai ce gaskiya da wahala sai ya bari to wannan ba zai taɓa yin nasara ba saboda mene ya rasa wannan sifa ɗin ta danne zuciya amma da zai danne zuciyansa ya ci gaba to za a wayi gari wata rana zaka ga yana tuka keken kaman ba keke yake tukawa ba kaman yadda yanzu in ka dubi waɗanda suka kware wajen tuka keke zaka ga cewa kamar ba tuka keken suke yi ba a hankali ba wani wahala ba tare da wani shan wahala ba zaka ga suna tukawa sabanin waɗanda suke koyo ko kuma waɗanda ba su saba ba zaka ga suna shan wahala wurin tuke din kaga duk mutum ya yi gumi ko abin da ya kama da haka To don haka danna zuciya wata sifa ce da take ba wa mutum nasara ɗari bisa ɗari a rayuwarsa. Duk da cewa a farko zai fuskanci wahalhalu, zai fuskanci abun yana da wahala, zai fuskanci gajiya, tsanani, amma dai danna zuciyan nan shine sirrin nasara. Haka nan mai yin sallah, mai son sallah, mai so sallah ta zama masa jiki, ta zama masa abun so, ta zame masa farin ciki, to dole sai ya danna zuciyansa a farko. Ana kiran sallah ya tashi, ya ji yi sallah, duk abin da yake ya daina. bayan ya yi iltizami da abubuwan da muka faɗa a baya wanda waɗannan za su taimake shi ya fara to in ya fara kuma abun da yake da bukata shine danna zuciya ya zama na cewa yana danna zuciyansa ya ci gaba ko da da wahala ya ci gaba a hankali da taimakon Allah za a wayi gari abun ya zama mai sauki kamar mai tuƙin keken da muka ba da misali da shi dan haka wannan sifa ɗin kar mutum ya yi wasa da ita ya yi riko da ita ya riƙa danna zuciyarsa tabbas shaidan zai ta sama wasu wasi a hankalinka da tunaninka da zuciyanka tun da dama makaminsa kenan cewa a gajiya kake a'a ka bari sai an jima a'a ba yanzu ba a'a yanzu sai ka yi wanka sai ka ci abinci sai kafin ka ci abinci bari ka dan huta duk waɗannan abubuwan da shaidan zai ta jefa ma din ka take su ka danne zuciyanka ka ɗora daga inda ka tsaya wannan zai taimaka maka sosan gaske ya zama na cewa wata rana an wayi gari ana kiran sallan zaka ji ka tashi ka je ka yi sallan cikin sauki ba tare da wannan rigima da kokuwa da dambe da zaka yi da zuciyanka ba amma dole sai ka danna zuciyanka a farko har ya zama da cewa an kai matakin da ka fi karfinta wannan kuma ba wani abu ne da ba zai yiwu ba kamar yadda muka gani a baya abubuwan da ake ɗauka ba zai yiwu ba wasu sun mai da shi ya yu. to daga nan kuma suka ba wasu ƙwarin gwiwa to kai ma ka mai da wannan yayyu wanda zaka ba wa kanka ƙwarin gwiwa da ma wasunka ya zama na cewa sallah ta zama maka abu mai sauki muna fata Allah madaukakin sarki ya dafa mana sannan ya sanya mu a cikin masu tsaye da sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh